Mata 'yan siyasa a Najeriya sun jima suna korafi akan abin da suka ce ba a basu damar tsayawa takarar mukaman siyasa. Har ma sun jima suna ɗaukar matakai amma dai har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu. Sunayen 'yan takarar da za su fafata a zaɓuɓɓukan shekara ta 2023 da da uku hukumar zaɓe ta fitar. A cewar shugaban zauren mata 'yan siyasa a Najeriya barista Ebere Efendo ya ƙara nunawa a fili cewa har yanzu lamarin bai canja ba. Cumulatively, there are 381 women. Ta ce idan aka tattara adadin alƙalin mai 'yan takarar za a ga cewa daga cikin 'yan takara 4,259 da za su fafata a makamai kama daga shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisar tarayya mata 381 ne kawai a ciki abin da ya kama kashi 8.9 cikin 100 na 'yan takarar. It is no longer news that at the end of the 2019 general elections, ta ce ba wai sabon zance ba ne kuwa zaɓukan shekara ta 2019 adadin mata da aka zaɓa yana matsayin kashi 4.71 cikin 100 na waɗanda aka zaɓa adadin da ya nuna an samu koma baya daga shekara ta 2015 inda aka samu kashi 5.6 cikin 100 na waɗanda aka zaɓa to wai me yasa ko da yaushe mata ke korafi akan ba a ba su dama a fagen siyasa duk da cewa akwai su da yawa a wasu bangarorin gwamnati kuma suna bayar da gudunmawa Obaida Muhammad Bello ita ce shugabar zauren 'yan siyasa mata a Najeriya reshen jihar Sokoto. Za mu ce ba a ba mu dama saboda duk yadda mace ta hito duk eh, yadda za ta iya bada gudunmawa yadda take da goyon bayan magoya bayan ta da kuma ah, mazaɓin nata da sauransu za a yi duk yadda za a yi a kawar da ita a tsayar da namiji kila saboda yana da ubangida da kuma rashin fahimta na ganin cewa kawai mu mata muna son mu yi shugabanci ne mu kuma akwai mu muke nema muna sa a ba mu dama mu wakilci mata yan uwanmu saboda ciwon mace na mace ne amma babu wannan dama saboda kila ba mu da ubangida ko kuma ana ganin kamar ba za mu iya ba ko kuma addinin ko al'adun ba su yarda da mu jagoranci maza ba sai dai wasu matan na ganin cewa su ma suna da nasu laifi ga kuma bayan da suke samu a fagen siyasa a cewar Nafisa da Gurori wadda ke ayyukan jinkan al'umma inda har take samun damar jin ra'ayoyin mata akan wannan batun. Wasu da kuka gani matsalolin da muka samu har da kanmu 'yan uwa mata ba sa so su zaɓe mu sai suna cewa matsalar da akwai ko da an ba mu wuri da ya kamata mu kama mu yi mata wai akwai kishi wata baka yi laihi ba haka ɗaya za ta ji tana jin haushinka to shi yasa su kuma abba su so su zaɓe mu mu mata sun fi so su zaɓi maza don suna ganin kamar buƙatar su za ta biya bisa ga 'yan uwarsu mace. Damuwa da wannan yanayin duk da fafutukar da ake yi ta neman sauyi yasa zauren mata 'yan siyasa a matakin ƙasa ya gudanar da bincike kuma a ƙarshe ya gano cewa akwai buƙatar samun ɗauki daga sassa daban-daban wajen kawo sauyi ga wannan matsalar. In this regard therefore Women in Politics Forum shugabar zauren ta ce saboda haka ne suke neman ɗauki daga sassa daban-daban da suka hada da sashen shari'a sashen zartaswa 'yan majalisar dokoki jami'an tsaro kafafen yada labarai da dai sauransu Duba da cewa wannan korafin ba sabon abu bane ga mata, abin jira a gani shine samun ɗauki daga hukumomi da sassa da suka nema ko zai yi tasiri wajen sauya lamarin ko aka san haka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.